الحمد لله الذي أتم لنا رمضان وأكمله ونسأله المزيد من فضله وإحسانه ونسأله أن يبلغنا منازل الشهداء الصديقين في أعلى الجنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الأعدام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الكمال أما بعد عباد الله فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية إن كل ذي لب ذي قلب سليم يفرح لإقباله على الخير والبر ويحزن على الإعراض عنه تفكروا أيها الإخوة في الله ها هو رمضان شهر مبارك شهر القرآن قد مضى بأفراحه وولى وأدبر فالناظر إلى حال الناس في رمضان يرى كيف يمتلئون المساجد ويكثرون البر ويقرؤون القرآن ويبكون ويزيدهم خشوعا لكن الأسف كل الأسف ترى بعض الناس بعد مضي رمضان يتراجعون ويتركون ما كانوا فيه من إقبال على الرحمن وإحسان إلى الجيران وقراءة القرآن فهذا هذا علامة أو هذه علامة خيبة وهو أمر غير محمود وغير طيب فالتمسك بالدين في رمضان وفي خارج رمضان أمر مطلوب في الشرع لذا أوصيكم ونفسي بما يأتي فإذا مضى رمضان بقي لنا ستة أيام من شوال فيه صيام ستة أيام من شوال وأوصيكم أيضا بتعجيل إخراج صدقة الفطر تبدأ من اليوم إلى الغد إلى يوم الصباح يوم العيد قبل العيد كما أوصيكم بمواصلة مواساة الفقراء وحضور العيد والتمسك بآدابه السامية وزيارة أهل الخير والفضل والإحسان إلى الناس والعفو والتسامح والإنفاق وتفقد الفقراء والضعفاء ولا تنسوا الدعاء والإلحاح في هذا الشهر المبارك فيما بقي لنا خصوصا بما نحن فيه من الفتن والبلايا والمصائب ادعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا قرونا ويكشف عنا قرونا ويبين لنا مكر الأعداء من الكفرة والملحدين والحاقدين والحاسدين واليهود والنصارى واسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الأوبئة والأسقام والأمراض وكثرة الموت أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم طوبى للمستغفرين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وديات تبتك الله تبارك وتعالى wanda ya ba mu ikon kawowa ƙarshen wannan wata na Ramadan da rai da lafiya da numfashi Allah mun gode maka ka kara mana cikin ni'imarka da falalarka godiya ta tabbata gare ka ya Allah da ka ba mu daman ci gaba da gudanar da sallar juma'a kai mana arzikin samun sallar juma'a a cikin wata Ramadan ya Allah mun gode maka Allah ka yafe mana ba don mu ba Allah laifi muka maka ka samu a cikin wannan yanayi ya Allah mun gode maka da wannan ni'ima ya Allah kada ka maimaita mana wannan yanayi na rasa sallar juma'a muna neman Allah ubangiji ya ƙara mana daga falalarsa ya ƙara mana daga kyautatawarsa muna roƙon Allah a wannan lokaci mai tsada da azumi a bakinmu Allah maɗaukakin sarki ka daga darajar muka kai mu matsayi na shahidai da siddiƙai ka sanya mu a cikin aljannatai madaukaka ya Allah ka ba mu in ka hana mu babu abin da za ka ƙaru da shi ya Allah ka ba mu idan ka ba mu babu abin da za ka rabu da shi Allah kai ne mai baiwa Allah kai ne mai haƙuri Allah kai ne mai jin kai ya ubangiji ka ba mu daga cikin falalarka ka rubuta mana rahamarka ka rubuta mana jin kayinka ka rubuta mana tausayinka ya Allah muna cikin wani yanayi muna cikin ƙunci. muna cikin matsi muna cikin damuwa ya Allah abinda ba mu taba gani ba a shekaru halin da bamu mu taba shigansa ba ya Allah duniya ta ruɗe, duniya ta gigice ya Allah mun shiga halin da ba wanda zai kubutar da mu in ba kai ba Allah muna tawassuli da wannan ramadana da ya juya da ibadun da muka yi ya Allah da abin da ya saura na azumi a bakin mu Allah ka sa gushewar ramadana dinnan gushewar wannan bala'i da muke ya Allah ka taimake mu kada ka maimaita mana wannan ibtila'i ya Allah ka takaita mana haka ya Allah mun horo ya Allah mun wahala ya Allah mun gajiya ya Allah mun koma gare ka nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk muna neman gafararka muna tuba zuwa gare ka ina shaidawa babu abin mota da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. manzan Allah ne shi ne mai kira zuwa ga samun yardar Allah tsira da amincin Allah ta tabbata ga wannan babban dan jakada dan aiki, annabin rahama annabin tausayi annabin jin kai wanda ya nuna mana dukkan alheri kuma ya tsoratar da mu dukkan sharri da wanda suka bi shi da sahabbansa da kyautatawa zuwa ranar tashin alkiyama ranar kammala komai bayan haka ya koyan uwana duk mai hankali duk mai tunani duk mai zuciya ko kubutacciya wallahi yana farin ciki idan yana fuskantar alheri yana farin ciki in yana yawan sallah yana azumi yana sadaka yana taimakon gajiyayyu wannan mausumi wannan kasuwa ta ramadana duk mutumin da yake na kwarai kirki wallahi yana farin ciki ya shigo ramadana ya yi wa Allah bauta kamar yadda ya saba kuma duk mai tunani yana baƙin ciki yana shiga damuwa idan irin waɗannan abubuwa na alkhairi suka kauce ga ramadana kamar yau ne muka ce gobe za a tashi da shi yau muna ashirin da tara ga ramadana wataƙila gobe a yi idi wataƙila jibi a yi idi ramadana ya tafi ya tafi da rayukan wasu nawa muka binne a cikin wannan wata wallahi ba lafiya muka fi su ba wallahi wasu kila ba tsoron Allah muka fi su ba wallahi ba laifi suka yi wa Allah ba lokacin su ne kurin yayi nawa ka bulle kowane ɗaya daga cikin mu mutum nawa ya kai makabarta kai kai me kai wa Allah ya bincika maka tukunci ka bashi wani abu kafin mutane to waɗancan da ka kai ka binne a rami a cikin wannan yanayi da zafi yanayi na kunshi, ka tona rami ka binne ɗan uwanka to su ɗin laifi suka yi lokacin su ne yau ga ka kai Allah ya taimake ka za ka kammala azumin wata ramadana ya Allah a ida alaina ramadana a awaman adida wa azminatan madida ya Allah ka maimaita mana wata ramadana shekaru masu yawa zamani mai tsawo a cikin lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa ya Allah ka ba mu lafiyar da zamu bauta maka Allah ka tsawaita rayuwarmu akan alheri waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan yanayi a cikin wannan annoba ubangiji Allah ka karɓi shahada ka sa sun mutu shahidai ka tsare musu bayan su ga ramadana ya wuce amma yau idan ka lura da halin mutane za ka ga an ta sallah daidai gwargwado duk da ana cikin matsi an karanta ƙur'ani daidai gwargwado duk da ana cikin matsi an yi sadaka daidai gwargwado duk da ana cikin matsi an yi istighfari an yi salatin annabi duk da ana cikin matsi amma wallahi wasu yau ana yin sallah za su koma ruwa wannan shi ne abin da ya fi ciwo wannan shi ne abin da ya fi zafi mutum ya daina ibada ya daina salati ya daina zikiri ya daina tuba ya daina kaza wannan kuskure ne ba daidai ba ne to ya ƴan uwana musulmi wannan imani makaranta ta imani da muka taho da ita daga watan ramadana to mu ci gaba da ita kada mu daina dan wallahi ba lalle ne ba da mu za a yi magana ba wallahi kamar yadda ka bunne wani ka bunne wani ba mamaki a cikin shekarar nan kai ma za a bunne ka wanda shi ma wannan ya samu mutuwa a cikin watan ramadana kai kuma Allahu alam so mu yawaita alkhairi kar mu gaji da bauta wa ubangiji shi Allah ba a jin cewa an gaji da yi masa ku ta sallah ku ta karatun qur'ani ku ta zikiri ku ta tuba zuwa ga Allah komawa baya bayan an koma ga Allah wannan kuskure ne ya ku yan uwana a takaice ina mana wasiya akan abubuwa kamar haka idan ramadana ta gari akwai azumin sitta shawwal wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumin ramadana thumma atba'ahu sitta min shawwal ya biyo da sitta shawwal za a bashi azumin kamar shekara guda kar ku gaji don Allah ku ɗora azumi guda shida bayan an yi sallar idi ko ku yi shi a gere ko ku yi shi a rarrabe kafin wannan shawar ya fita yi kokari ka ba wa Allah waɗannan azumi guda shida Shi ne za a baka azumin shekara ka yi kokari kai yanzu na ce maka wani ɗan uwanka yana kabari bai da wannan damar kar kai sakaci abinci tun da aka zo duniya ake ci ake sha ba za kuma a daina ci a sha ba sai an je kabari to kai ka yi wa kanka tarbiyya ta imani tarbiyya ta ruhi ku yi sitte shawwal ku sa iyalanku su yi sitte shawwal ku raya masallatanku da sitte shawwal da gidajenku da sitte shawwal sannan ku gaggauta cire sadaqatul fitr wannan zakar kono a bayar kowa yau ya fitar ko yau ko gobe ayi kokari a fitar da wuri kowane mutum da ya gidanka yana cin kwano daya cikin ruwa ko ka bada shinkafa ko ka bada dawa ko ka bada masara abinda mutanen garinka suka fi yawan ci kada mutum ya je ya ɗebo abin da ba a ci ya ba wa mutane a abin da jama'a suka fi ci in ka ba su za su je su dafa su ci shi ake so ka duba a garin ku a ƙauyen ku me aka fi yawan ci to shi za ku bayar kowane mutum ɗaya a cire masa da babba da yaro da kowa da kowa na gidanka ɗalibai da suke makarantu in an in za su cire a can shi kenan in ba za su cire ba a cire masa gidan da kar ku manta dan wannan sadaqatul fitrin tana da alaka da azumin watan Ramadan ɗinka wannan sadaqatul fitr ita ce mai raka azumin wata ramadan din ka Allah ya karba ku yi Allah ruwa ku bayar ku bayar wata ne na alheri wata ne na albarka lokacin ta yana kurewa bayan an dawo daga sallar idi duk wanda ya bada ita bayan sallar idi da wannan fahiyar sadaqatun min sadaqat kada ku manta da taimakawa talakawa jama'a ana cikin talauci ana cikin matsi ana cikin wahala wallahi duk wanda yake da abin da zai taimako bayan yayi na ramadana ya ci gaba da ajiyewa wannan coronar wannan lockdown din Allahu a'lam fa da aka ranar za a kare ba sati biyu sati biyu sati biyu sai daga gama sati biyu sai gama sati daya sai daga gama sati biyu sai a dai ni Allahu a'lam mutane sun karye jari ya karye yau duk wanda yake da jari na dubu ɗari biyar na miliyan ɗaya a cikin wannan lockdown din na wata ɗaya ya cinye kayansa bayan an gama korona kuma mutane za su yi su zauna suna lalame-lalame ina za su samu jarin da za babu abinci mutane suna bukata a taimaka mutu masu hali ku cire ku taimaka ba sai da ramadana ba ita sai buhunan shinkafa kana ajiyewa duk bayan sati ne biyu a rarraba makota a taimaka wa mabukata ku rage rinsa da ɗaɗi akwai wanda sai ya fita ya ci shaina zai ci akwai wanda bulan siminti yake bugawa har rufe akwai wanda ainihin wato kwandasta mota ne akwai dan adili da sahu akwai mai motar haya sai ya dauka ya kai ka ya dawo ya tufa ne babu akwai wanda bai da abincin da zai ci gobe ko yau sai ya fita ya nemo waɗannan su suka fi yawa a cikin mu ai dole a mutu ai dole a sha wahala ai dole a shiga cikin halin wayyo Allah ya yi so muna yi muku nasiha ku ce miki mutane gwamnatoci ku taimaka wa mutane masu hali a unguwanni ku taimaka wa mutane duk wanda yake da damar taimako ko dawa ko gero ko kuɗi ko wani abu a taimaki mutane musamman sallah nan da za a yi ku ba wa talakawa abincin da za su yi sallah wallahi wani baya da shinkafar da za a yi abincin sallah bai da shinkafar da zai tuwon sallah bai da tsokan nama guda ɗaya da zai tuwon sallah saboda wannan yanayi na kunci da matsi da ake taimaki mutane wasa ko ƙara. ku halarci sallar idi yana daga cikin cikar azumin wata ramadana akwai sallar idi a je a sallar idi tunda gwamnati ta ba da dama a je a sallar idi a tafi a je a idi a ɗauki dukkan matakai duk ga duk da takunkumi a bakin mu kowa duk masallacin nan kowa da takunkumi mun bi doka mun bi oda ku wanke hannunku ku je ku gwamta wa a je a sallar idi a roƙi Allah tabaraka ta'ala Allah ya yi mana wannan bala'i ina tabbatar muku za ku yi addu'a a masallaci kuma Allah zai tafa. kun kusanci ubangiji kun haɗu da zuciya guda da manufa guda ku roƙi Allah Allah zai muku tabaraka wa ta'ala sannan kar ku manta da ladubar sallar idi wani abu ne mai kyau a kula da shi sannan kuma ku yi ziyara ta ahlul khairi wal fadl wanda ya samu dama a taimaka wa mutane ayi afuwa a yafe wa juna lokaci ne na afuwa lokaci ne na yafiya lokaci ne na tunawa da ainihin wato halin da ake ciki ayi addu'a roƙi Allah ya ku yan uwana a ƙarshe mu yi naci wajen yin addu'a musamman da matsin da muke ci wannan yanayi kowa ya gaza duniya duk ta gaza duk ƙwararru sun kasa duk wani mai ƙwaƙwalwa mai tunani ya kasa duk wani likita ya kasa duk wasu sufafawa sun kasa kowa ya kasa an bar wa Allah ku kira Allah ku gaya wa Allah Allah zai yaye muku bala'i ga wannan musibar wallahi gallahi farko ce ku zai ce abin da Allah ya san sai zai biyo baya muna fatan alheri amma labarai da suke bayyana abin ba daɗi shirin da aka yi shiri ne wanda yake mara kyau ku roki Allah Allah ya karye duk wani makirci da ya ubangiji ka tsare mana lafiyar mu ka tsare mana addini duk wanda yake sujada a cikin ya roki Allah Allah raba mu da wannan corona ya ubangiji likitoci sun rude masu ba da maganin sun rude su suka fi kowa tsoro da firgici sun gudu gidajensu ya ubangiji muna hannunka muna karkashin kulawarka ku yi addu'a likitoci sun shiga wani yanayi ku yi addu'a asibitoci sai shiga wani yanayi wannan ta sa muka ce a zo masallacin juma'a a addu'a roki Allah a ce amin wataƙila Allah zai karba akwai bayin Allah na kwarai asibitoci ba sa aiki ba dole a mutu ba likitoci wasu da yawa ba sa aiki suna tsoro saboda ba su da abin kariya ba kayan aiki ba dole a mutu ba da ciwon suga ya kwanta sati ne sati biyu ba zuwa asibiti ba kudin sayan magani mai hawan jini ba sayan magani babu ganin likita mai kiwon kaza ba dole a ta mutuwa ba wannan yana daga cikin sababin da yake kashe mutane billahi azimu ba corona kada yake kashe mutane ba wannan bakin cikin wannan damuwar wannan ciwuka tsofaffin ciwuka da suke tare da mutane wanda ba su samu kulawa ba ɗaya ne daga cikin dalilan da ke kawo mana mutuwa don uwana musulmi kada mu manta da ci gaba da nacewa da kiyayewa da roƙon Allah raba mu duk wata annoba Allah ka raba mu da duk wasu ciwuka Allah ka raba mu da duk wasu bala'ai Allah ka raba mu da duk wata musiba Allah duk abin da zai gigita mu Allah ka raba mu da shi wannan kuma kada ku manta da siyasar duniya ko ka ko ka ko ka ko baka yi ba wannan al'amari akwai ciwo ba wai babu shi ba tabbas akwai ciwo kuma yana nan yana abin da kuma ciwon nan zai ci wanda zai ci kuma dole zai bar wanda zai bari ciwo da zai kashe maka ba ɗaya ba mun yarda da Allah amma kuma dole akwai siyasa ta duniya a ciki wannan kuma ba a yi a hana mutum ya faɗi abin da ya fahimta da abin da ya karanta ba akwai makirci muna faɗin wannan makircin saboda ku yi addu'a ba ka da wallahi ma kirkin ya fi karfin ka ya fi karfin shugaban karfin ka ya fi karfin gwamnan ka ya fi karfin sanatan ka ya fi karfin dan majalisar ka wallahi duk wani wanda ka sani wai babban ne wallahi wannan makircin wallahi ya fi karfin ka kar ka dauka abu ne na wasa international makirci ne so ba mu da mafita illa mu jawo mutanen mu kusa da mu mu roki Allah mu yi addu'a ya ubangiji ka yaye mana wannan ciwo kuma ya Allah duk kitimurmurar da aka kulla a ciki ya ubangiji ka yaye mana matsalar rigakafin nan ita ma tana nan tafi ku yi addu'a akan rigakafin nan Allah yi mana maganinta kuma masananmu wallahi wajibi ne ku je ku yi ku yi bincike likitoci masana ku gaya wa al'umma ku gaskiya ko da ku wannan gaskiyar za ta kai ku rasa rasu ne wallahi ku gaya wa jama'ar ku gaskiya kuma bai kamata ku gayyato abin da zai halakar da al'umma ku ba ana neman sauki kuma a je a jawo wani bala'i ku yi bincike a bisa ilimi kafin ku bar wasu su zo su soma baki ku gaya wa mutane gaskiya kuma shugabanni akwai nauyi a kanku wallahi duk abin da za a gayyato ya salwantar da rayukan al'umma saboda wata siyasa ta duniya ko ra'ayin wasu mutane mutum ya bari ya zuba ido bihi ya kokarin sa wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma kada ka yi tsammanin za ka kukuta kuma duk wanda ya ci naira ɗaya akan biyan bukatarsa don a cutar da al'ummarsa billahi azimu ya ci wuta balbal kuma wallahi ba za ka yi masa amfani ba so mu ci gaba da addu'a Allah raba mu da dukkan sharri masu sharri dukkan makircin masu makirci ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mu da sharri masu sharri ya ubangiji ka kiyaye mu da kiyayewarka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ya Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan musiba Allah ka kadar mana da wannan bala'i ya Allah ka fitar da mu daga wannan musiba ya Allah muna tawassuli da wannan sallar juma'a da muka yi a yau ya ubangiji ka sa dalilin samun warakar mu kenan ya Allah ka ganar da gwamnatocin mu ka ganar da malaman mu ka ganar da shugabannin mu ya Allah kada mu shiga zabuwar kai kada mu shiga rudu ya ubangiji ka bar mu bauta maka ya Allah duk abin da za a je a da Allah ka sa mu samu daman bauta maka ya ubangiji ka sa mu samu daman bauta maka ya ubangiji ka raba mu abin da zai zo ya hana mu zuwa masallaci ya Allah ka raba mu mu da abin da zai zo ya hana mu zuwa masallaci ya hana mu roƙonka ya hana mu ainihin neman tawassuli da gargajiya sunan nakinka ya Allah ka yaye mana bala'i ya Allah ka yaye mana musiba ya Allah mun kasa ya Allah mun gajiya ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba Allah kai mana afwa Allah ka yafe mana Allah mutu tuba ka yafe mana Allah ka yaye mana wannan musiba ya Allah ka takaita mana wannan sharri ya ubangiji ka tsare rayukan mu daga wannan corona ya ubangiji ka kiyaye mu daga wannan bala'i ya ubangiji ka ba mu nutsuwar da zamu bauta maka ya Allah ka kare mu da karewarka Allah ka tsara mana kusanci gare ka Allah ka raba mu da nisantarka ya ubangiji ka hada kawukan mu akan daidai ka raba mu da rayuwa akan kuskure ya Allah in an shirya makirci Allah ka kade ya Allah idan an shirya shari Allah ka kade ya Allah ya shirya wani abu Allah ka kade ya ubangiji ka fitar da mu lami lafiya Allah ka kare mu da addinin mu ka kare mu da rayuwar mu ka kare mu da mutuncin mu ya ubangiji ka kiyaye mu da ka. ina kira ga yan uwana ayi kokari a rinka bin doka da oda abi doka da oda abinda aka ba da shawarwari likitoci suka ba da shawarwari ayi kokari a tabbaka daidai gwargwado tunda an ce ayi kaza kar ayi kaza ayi kokari a kiyaye masallatanmu an ba mu dama mai sallar juma'a amma a bisa ka'idoji a yi haƙuri duk wanda zai zo masallacin juma'a ya yi haƙuri ya saka wannan takunkumin ya tafi da shi ya yi haƙuri ga ruwan wanke hannu a wanke wannan shi ne abin da suka gaya mana da wannan sharaɗi aka ba mu dama mai sallar juma'a kada mu da kanmu mu taimaka wajen karya doka a zo a yada a ce mu muke karya dokar kun ga da watan mu guda ba mu sallar juma'a amma Allah ya taimake mu an ba mu dama mu yi sallar juma'a muna addu'a da roƙon Allah ya Allah duk wanda ya taimaka ya dawo da mu sallar juma'a na Allah ka saka masa da alkhairi ya Allah ka saka musu da alkhairi kuma muna kira ga shugabannin mu kada a canja muku ra'ayi akan wannan wallahi yanzu za ku an samu sauki wallahi yanzu za ku ga an samu nasara so ƴan uwana mu bi doka da oda don Allah mu kiyaye doka da oda da mu da yayanmu da ƴan uwanmu da danginmu duka gaba ɗaya za mu zo mu yi sallar mu lami lafiya Ku koma gidajen mu lami lafiya mu yi haƙuri lokaci ne insha Allah ta'ala zai kure kuma zai kare muna fatan Allah sa mu ga alheri Allah sa mu ji alheri Allah ka kare mu da karewarka kuma insha Allah ta'ala wannan zai zama ibtila'i ne da Allah zai kankare mana dukkan wannan zanubi wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah